a hana wannan shine aikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa za a yi wajen musuluntar da maguzawa wasu 'yan uwa ne musulmi suke jihadi a ƙasar bosnia ko algeria ko chechnya ko ina ne za a kai musu gudunmawar abinci ko makamai ko ko za a je ne a taya su jihadi duk wannan na daga cikin al'amru bil Ma'aruf. umarni da kyawawan ayyuka to amma ku duba jama'a kafin mu kai kan matsalar da muke hari nan gaba kaɗan yan shi'a saboda ƙiyayyar da suke wa shari'ar musulunci kun ji sun kai ɗaukin gudunmawa a ƙasar algeria ba su kai ba gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci mutum miliyan nawa aka tabbatar ina ihun da suke a duniya cewa sun kafa gwamnatin musulunci kuma suna son jihadi ina yake ku sani da cewa yana cikin shi'a cewa jihadi ɗin ma ba wajibi bane har sai mahadi ya zo duk al'amura sun allaka shi akan ba wajibi bane sai mahadi ya zo to kuma mahadi bai zo ba ga musulmi can ana kashewa a ƙasar Chechnya ya za a yi don haka a basu a yi ta kashe su ba za a yi jihadi ba kuma ba 'yan shi'a ba ne sannan ga musulmi ana kashewa a ƙasar algeria a waɗancan lokuta ba ruwansu ina waɗanda aka kashe a kosovo babu ruwansu kai ka taɓa jin 'yan shi'a suna jihadi da kafirai a ina ne ka kamo a gidan rediyo ko a jarida ka ji ƙasar iran tana jihadi da wasu kafirai sai dai da musulmi sai dai a ɗauko hoton fahad da cross a ce wallahi fahad ne da cross to fahad in ya za ku eh, eh, cross mai gidanmu ne ai ba mai gidanmu bane balle ka ce mai gidanmu ya za cross mun fahimci wannan dawo nan kusa ka gani duk irin rigingimin addini da ake a ƙasar nan ina ne ka ji 'yan shi'a su ne da arna babu sai dai su tafi masallacin iyayensu yan ɗariƙa <clears throat> tudun wadannan shaida ce tudun wadannan da nake magana ta Zariya shaida ce duk ɗan ɗariƙan da ke tudun wadannan ya zan shekarar da 'ya'yansu 'yan a suka rinka kai musu jihadi su ɗibi makara su cika ainihin wato makamai a ciki wai suna ihun cewa in an je an kashe musu mutum za su saka shi a makarar da an fara rikici shi kenan sai su fito da makamai nan kuma ga wani ya take da bidiyo sai ya coverage sai a kai iran a aiko da daloli ga jihadi ana ta yi kun ji an ɗari wai ku ne suke jihadi da ku jihadi suke yi eh, tuni an kai hoton ku iran an aiko da daloli ana jihadi wai ana kashe kafirai saboda haka kun ji yanzu suna karya ai yan izala sun ce muku kafirai ba magana ce yi da hujja ba kuma mun je mun kashe wani a wani masallaci magana ce za a yi kan mai uwa da wadi in kai shi ne ka tuba kafin asirin kai to nan ba shi bane ina ruwanka in ka ce an kafirta ka to kai kafiri ne kai in ba kafiri bane baka damuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirya da mu saboda haka kun ji tsarin ainihin addinin musulunci kenan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana munanan ayyuka wannan na daga cikin manufa ta ainihin shari'ar musulunci tabbatar da ainihin bin Allah a bayan ƙasa da kuma yada alheri da kuma ainihin kashe sharri don haka yana daga cikin sharri jama'a zaluntar talakawa kamar yadda na faɗa a ɗazu babban zalunci shine hukuma ta ƙi aiki da shari'ar Allah sannan a zo ana ɗora wa mutane wata damfara da sunan haraji ai annabi ya ce labarara wala birara babu cuta ina ma'ana babu cuta kai karkai cuta wala birara kai kuma kakka bari a cuce ka da naira ka ashirin ka jawo ka ba wani mai koriyar riga ya baka takardar banza wai rasidi dan me za a yi maka da shi menene gwamnatin taimaka gobe in baka da lafiya shin za a tafi a kai ka asibiti a rubuta maka kati kyauta ko magani za a baka kyauta idan uwarka ta mutu baka da kuɗin likafani za ka je wurin mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ya baka ran da gidanka ya rushe ina ruwan sarki da kai to me ya haɗa ka da shi kuɗin makaranta tun daga cewa har tsintsiya ba sai waɗanka kake ba wata nawa aka yi babu makaranta yara yanzu da ake karatun nawa suke biyan malaman suna karantar da 'ya'ya da ya kamata je ka duba wannan ciyaman ne ko dagaci ko hakimi dan shi yake makarantar da kai ɗanka yake ciki to waɗannan kuɗaɗen harajin naku ake ɗiba ake zuwa ake biya sai ci gaba da biyan su dan me za a biya su zalunci ne yana daga cikin al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari ka hana kuma ka bayarwa kai ma in ka ba su to ka taimake su in kai umarni da a basu to ka taimake su wajen tsayar da zalunci a cikin hadisin sahihu muslim kuwa annabi cewa ya unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ne wannan dan uwan naka ko ko wanda ake zalunta ne suka ce ya manzon Allah wannan wanda ya zalunci mas'alar shi a karara take a hana shi zalunci wannan da aka zalunta ta yaya za mu ainihin taimake shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su ansa da cewa ne ya zama ka hana mai zalunta shi daga ainihin zalunta shi ka taimake shi shi kuma wancan da yake zalunci ka hana shi zalunci ka taimake shi domin wa yau ma ya addu zalimu ala daidai akwai ranar da azzalimi wanda zai zo yana cizon hannun shi yana nadama bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai aiki da dokar Allah ba ashe ka taimake shi yanzu shi sarkin gargajiya ko dagaci ko hakimi in ka ɗauki wannan naira ka ashirin ko hamsin ko ɗari ka bashi ka san zalunci ne waje ka cewa annabi ya ce abbaruratu tubihul mahzurat laifin ka yafi na mai anguwar fa kai da ka ja wannan hadisin kace annabi ne yake laifin ka yafi na mai anguwar domin ka wa annabi ƙarya shi ko ya zalunce ka ne kadai kai kana neman ka zalunci annabi ne shi kuma yana neman ya zalunce ai abbarura ai larura ce ai ya za a yi wallahi ku sani da cewa jama'a babu wata hukuma ta musulunci da ta kafu matuƙar ba sama ce ta gyaru ba in dai gyaran daga ƙasa zai fara wallahi sai an buga da waɗannan a nan ƙasar ba nesa ba fa shehu usmanu sai da ya buga da su sai da ya gudun hijira sai da aka yi ɗauki ba daɗi babu irin abin da ba a yi ba sai yasa ka je ka karanta littafin shi bayanin wujubul hijira ka gani ka je ka karanta littafin kanin shi biyaul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ka ji yadda yake kiran sarakunan ƙasar Hausa suna sallah suna azumi suna zakka sun je aikin hajji daga Ahmad sai Muhammad sunayensu amma yake kiransu azzalimai kafirai maguzawa fasikai saboda ne saboda musulunci ba suna bane da baka aikinka ne da aƙidarka aikinka da aƙidarka in sun nuna kafiri ne kai ko kana sallah kana azumi ka kafirta domin musulunci ba ta inda aka shige shi lallai a fita ba kamar yadda ka san ɗakinka ka iya shiga ta kofa ko amma wata tashin na ta tashi fa baka iya fita ta wundu Da wasu suna ɗauka ai sai da mutum ya ce ƙarya ne la ilaha illallah ƙarya ne sallah sannan ya zama kafiri kana cewa la ilaha illallah yanzu kace ka yadda ɗari bisa ɗari sai ka ɗauko alƙur'ani ka taka yaya kana nan har ka zama me ka zama kafiri ashe in ka gane wannan ta inda aka shiga musulunci ba lallai sai ta nan za a fita ba yanzu yanzu nan zaka ga mutum da carbi da sarauta da komai irin ta musulunci amma tuni ya fice daga addinin musulunci saboda me saboda ya ɗauko wata doka yana shar'anta wa mutane ba shari'ar Allah ba ya zan mushriki kuma yana mai da ainihin mutane mushrikai za ba wai kai da kake kuskure da ka ce mushriki dan dariƙa kake nufi a a fara wurga ta kan waɗannan masu rawanin timatima tukuna inda sun kawo wasu dokoki waɗanda ba na Allah ba Allah ya kiyaye matsayi na shari'ar musulunci bin shari'ar musulunci kamar yadda muka gabatar tun farko wajibi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ثم ala على min من الأمر فاتبعها daga cikin al'amura to shari'ar musulunci ita ce muka aza ka akai don haka sai ka bi ta ashe in ka gane wannan bin shari'ar musulunci dole ne kamar yadda yake dole ne ka kafirce wa tsarin da ake bi a yanzu to kuma dole ne in ka kafirce din sai ka ainihin koma kana bin shari'ar musulunci a matsayin wajibi wannan na daga cikin ma'anar la ilaha illallah wato babu abin bautawa babu wanda zai kafa shari'a ba za a karɓi doka daga hannun kowa ba illallah sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da ainihin abokin tarayya to bayan wannan sai ka san yana daga cikin karshe ƙarshen abubuwan da za mu tattauna su ne ainihin khasa'isu shari'atul islamiyya darajoji waɗanda shari'ar musulunci take bantu da su na daga cikin waɗannan darajojin ka sani da cewa duk abin da Allah da ya zo da shi dama babu shakka akan wannan abu na da daraja kuma yana da falala yana kuma da matsayi a wurin Allah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan, a wurin dukkanin muminai ita shari'ar musulunci na daga cikin manya-manyan darajojinta ita shari'a ce wadda take ilahiya rabbaniya shari'a ce wadda ta zo daga Allah maɗaukacin sarki mahaliccin kowa da komai a ƙarƙashin haka wannan ba sai an gwada ba balle a ce wai ita shari'ar mata fi wance a'a tun farko ma bai halatta a gwada ba domin ba a gwada Allah da wani to haka shari'ar musulunci ba a gwada ta da ainihin wata shari'a balle a ce har ma shari'ar musulunci ta fi a'a dama shari'ar musulunci ita ce gaba ita ce ɗaya wadda ba ta da abokin tarayya kamar yadda Allah da ya kawo ta ɗaya ne ba shi da ainihin abokin tarayya wannan abu na farko da ake so ka sani kenan daga cikin ainihin khasa'is darajoji na ainihin shari'a ta musulunci sa'annan abu na biyu shine ismatu shari'atul islamiyya ita shari'an nan ta musulunci to tsararriya ce daga ta fada kuskure ko kuma ta ainihin fada hallaka kamar yadda Allah ya tsare annabin wannan al'umma to haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare littafin haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya tsare shari'a in ba haka ba duk wata shari'a da ka sani kai da kanka in kai ta aka barka bayan shekara goma za ka ga gyara a kai ka gyara kafin wani ya ci gyaran ka to amma shari'ar musulunci rairiya ce daga wani abu ya shige ta na kuskure ko na barna na sauyi ne ko kuma na abirkita ta duk yadda ka kai ga birkita ta ita shari'a tana nan yadda kake abin da ka birkita ɗin daban da ita shari'a ɗin. sannan yana daga cikin darajoji na ita shari'ar musulunci istiklalu shari'a wato shari'ar musulunci ita tana tsaye ne da kanta saɓanin ainihin constitution ko duk wata doka da ɗan adam zai tsaya ya tsara bai tsayi da kanshi ba za a iya samun wasu waɗanda za su zo su canza shi kuma ya karɓi canjin kuma a yarda da canjin amma shari'ar musulunci babu wanda ya isa zo ce zai canza ta balle in ya canza a karɓi canjin har kuma ya zan canjin ya karɓu shi da kanshi ya zama gyaran ya zama gyararren abu karɓaɓɓe a ita wurin shari'a ɗin don haka shari'ar musulunci shari'a ce mai cin gashin kanta ba sai ta jingina da wata shari'a za ta iya tsayuwa ba saɓanin duk wata shari'a da ka sani duk wata doka duk wani tsari sai ya jingina da wani tsarin sannan yake iya gudanuwa kuma sai an kawo masu gadin shi an sa shi kuwa Allah cewa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna mu dai mu muka saukar da alkur'ani kuma mu ne za mu tsare alkur'ani din saboda haka babu wanda ya isa ya canza ita shari'ar musulunci domin alkur'ani shine almasdarul awwalu laha shine mabubbugar farko gare ta in ko ba zai yi a canza shi ba to babu yadda za a canza ainihin ita ma shari'ar wannan ainihin qur'ani ko kuma shari'a tsararru ne da tsarewar Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi sa'annan alamiyatu hadhihi shari'a wannan shari'a ta musulunci ta game kowa daga cikin halittun Allah mutum ne ko aljan bature ne ko bahaushe ba fulatani ne ko ba barbare wanda yake jarfata ne ko baka kowane iri ne wannan shari'ar musulunci za ta iya ainihin aiki a kan shi kuma ta dace da shi na farko ne shi koko yana daga cikin mutanen da suka zo a ƙarshe ƙarshen zamani ne shin daga cikin mutanen da suka taɓa bin wata shari'a ne daga cikin shari'o'in annabawa ko ko mutane ne da ke bin maguzanci dama duk baki ɗaya shari'ar musulunci ta ishe su ta yalwace su kuma ta wadace su sa'annan shari'ar musulunci ɗin ka sani a cikinta akwai kamala babu wata doka da za ta taso a ce to wannan dai tun da babu a cikin shari'ar musulunci bari mu duba to menene tsarin mulki kaza yake kaza babu wannan shari'ar musulunci ta game komai ta kuma game ko'ina a cikin komai in kai baka sani ba akwai wanda ya sani kamar yadda Allah ya ce wa fauka kulli zai ilmin alim duk inda ka ga malami to sama da shi akwai malami in kai baka san kaza ba to malam wane ya sani idan ku duk ba ku sani ba to Allah ya sani wa huwa alimul hakim Allah mai ilimi ne kuma gwani ne don haka ya saukar da alqur'ani wanda a cikin shi cike ike da ainihin wato shari'o'i mabambanta daban-daban iri-iri akan komai kuma akan kowa don haka kar wani ya ce to ai ita shari'ar nan da ake cewa a kafa in an kafa shari'ar musulunci yanzu akwai a cikin shari'ar musulunci inda aka ce kiliya ta koma hannun dama ko ta koma hannun hagu akwai inda aka ce ga yadda yan tireda za su zauna akwai tsarin ma'aikata duk gaba ɗayan akwai waɗannan a cikin shari'ar musulunci don haka ake cewa sai kun tashi kun yi karatu zuzurutun karatu Allah shi yadda mu sannan ita wannan shari'ar ta musulunci to ita ɗaya ɗin nan da kake jinta tana wakiltar shari'o'in annabawa ne duk baki ɗaya da suka gabata don haka duk wanda ya bi wannan shari'a to tamkar ya bi dukkan annabawan da suka gabata ne kuma tamkar ibada shi ta dace da dukkan ibadar da ainihin annabawa suka zo da ita a wajen tafarkin da ainihin suka gudanar da ita saboda wannan shari'a shari'a ce da ta zo daga wanda ya fi kowane annabi ko manzo daraja don haka ita ma ta fi shari'ar kowane annabi ko kuma kowane manzo wanda ya bi ta ya fi mabiyin kowane annabi kuma ya fi mabiyin kowane manzo wanda ya bi wannan shari'a sai ya fara shiga aljanna kafin wani annabi da ainihin al'ummar shi su shiga kamar yadda hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki ya shar'antawa kiristoci su nema don su bauta wa Allah amma sai suka yi talalube sai suka kuskure sai suka afka yahudawa sai suka afka asabar kiristoci kuma aka neme su da su lalubi juma'a su ma sai suka yi talalube sai suka afka ranar lahadi manzo Allah yake sai Allah ya shiryar da mu al'ummar musulunci don haka yau juma'a ta mu ce gobe asabar ta yahudawa ce jibi kuma ta ainihin wato kiristoci ce 'yan mishan kaga wannan shari'ar wato allah maɗaukakin sarki ya datar da mu don haka ƙarshe sai annabi ya ce mu ne na ƙarshen zuwa a tsarin rayuwa amma mu ne na farkon shiga aljanna to don haka in ka fahimci wannan ya kai ɗan uwa mai saurare sai ka gane ashe wannan shari'ar musulunci binta yana da matuƙar falala binta yana da matuƙar daraja domin ita ce kaɗai za ka bi ka rigayi wani annabi in ba annabi muhammadu ba shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari yake cewa in je kofar aljanna sai in buga in yi magana a buɗe min sai a ce waye sai a ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai a ce dama kai kaɗai aka ce mu fara buɗewa in ba kai ba kar mu buɗe wani annabi ya ce da ni da al'umma ta sai mu shiga a wannan lokacin sauran annabawa da su gaba ɗaya ba su shiga ba sakamakon me sa ka riga waɗancan annabawa bin a shiga aljanna saboda biyayyar da kai wa annabi ba zai yi ka bi annabi ba sai in ka bi shari'ar da ya zo da ita Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu to sa'an nan ka sani da cewa ita wannan shari'a ta musulunci shari'a ce wadda yake za ta iya aiki a kowane zamani kuma a kowane wuri kuma a cikin kowace al'umma kuma wannan shari'a ce tabbatacciya har Allah ya rugurguza wannan duniya ba za a zo da wata rana da wani annabi zai zo da wata shari'ar wadda zai rusa ta ba babu yadda za a saukar da wani littafi daga baya wanda ainihin zai soke wannan shari'a wadda ainihin musulmi suke a kai a yau to daga ƙarshe na daga cikin al'amarin da wannan shari'a take ɓanti da shi akan sauran shari'o'i shine ainihin sauƙi da kuma ɗauke ainihin laifi ga mai laifi in ya afka ciki al'ummomin da suka gabata addini na da wahala babu sassauci Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bima asau wa kanu ya atadun saboda saƙonsu da ya yawa da kuma ta'addancinsu shine ya kai su ga matuƙar ainihin wato tsanani da suke samu a wurin Allah to amma wannan ainihin wato al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya zo mana da sauƙi kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim haƙiƙa manzo ya zo daga cikin ku wannan manzo mai matuƙar tausayin ku ne kuma mai jin zafin duk abin da zai wahalar da ku ne sannan yana tausasawa yana kuma jin ainihin tausayi na mu'minai sannan wani wuri Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne Allah maɗaukakin sarki baya nufin ainihin ya tsananta muku waɗannan na daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci take ɓantu da su don haka ko shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai yarje mishi ya sha wahala da wannan shari'ar ba Allah yake taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah ce ba mu saukan maka da alqur'ani don ka wahala ba ko dan ka tsiyatu ko ka tsiyace Allah ya saukar maka shine don kai wa'azi kuma da kai da mabiya ku ainihin bi wannan doka don haka matsaloli da dama in suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga annabi ya sauƙaƙe su annabi yana zaune sai wani mutum ya zo ya ce wata rana ya manzon Allah na shiga uku na hallaka manzon Allah ya ce me ya ainihin sa ka hallaka me ya same ka wannan mutum ya ce ya afkawa matar shi ne a cikin watan azumi kuma suna yin azumi din ne annabi yace kana da yadda zaka yanta bawa yace a'a kana da yadda zaka ciyar da miskinai ya yace a'a to kana da yadda zaka yi azumi na watanni biyu a jere yace a'a ana cikin haka sai annabi ya ce zauna sai ga wani mutum ya taho da jakin shi da kwanduna guda biyu ya ɗoro ya kawo sadaka haka kawo sadaka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a rabawa musulmi annabi ya ɗauki kwando ɗaya daga ciki ya bai wannan mutum ya ce ka tafi ka je kai kafara da wannan mutumin ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai tsakanin gidajen Madina babu gidan da ya fi buƙatar wannan abinci fiye da gidana manzon Allah ya ce tafi ka sallallahu alaihi wannan na daga cikin sauƙin shari'a ɗin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi sahihi wata rana an fito sallar insha sai wani mutum ya buge wata mata ya mata fyaɗe ya zina da ita tana cikin kururuwa sai ya gudu sai ga wani sahabi ya rugo da gudu zai zo ya kwace ta tana kai hannu sai ta danki shi wannan da ya taho kawo agaji jama'a suka taru ta ce ai ba wata wata wannan mutum ne ya iyakar bayani aka ce ba a gamsu ba ya haƙura gari ya waye har zuwa la'asar aka kai shi masallacin annabi za a tsaye mashi da haddi jama'a suka taru o oh, ashe wani dama kaza ne ashe wani dama kaza ne to ya gama duk bayanin da zai an yarda don haka sai ya sallama wannan da ya wannan fyaɗe da daddare yana cikin taron jama'a 'yan kallo sai fito sarari ya ce ya manzon Allah wannan mutum a sake shi abin da ya faɗa gaskiya ne don haka sai shi wannan ya furki da cewa shi ne ya aikata wannan aiki amma ya gudu kafin wannan ya kawo ɗauki ta tafke shi jama'a suka sha a kan shi to ai sai a saki wannan a da haddi manzo Allah ya ce dukkan su su tafiya su an yafe musu sahabbai suka ce ya rasulullahi manzo Allah ya ce haƙiƙa ya tuba tuban da yake da za a raba wa mutanen garin Madina kakaf ya ishe su balle shi kadai to kaga wannan kenan shari'ar musulunci tana da sauki shari'ar musulunci din nan tana da tausayi akan duk wanda ba shi da haƙi a kanta wata mata ita ma alghamidiya haka ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ta yi zina wannan ciki ba shi da uba na halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a koma mai kula da ita ci gaba da kula da ita ran da ta haife a zo da ita ku dubi imani irin na sahabbai ba a yi rijistar ta ba ba a ɗauki adireshin ta ba babu wasu wakilai da aka sa suka bi bayanta don a ga a wane layi take ko a wace lambar gida imanin nan da ya zo da ita zai sake dawo da ita da ta tafi ta haihu sai ta zo annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dubi a shar'ance in an kama ta an kashe ta ai an zalunci ɗan don yana da haƙƙin ya sha nonanta annabi ya ce ki koma sai kin shayar da shi ya fara cin abinci ki dawo da ta koma ta shayar da shi ya fara cin abinci shi nan sai ta dawo da shi da ta dawo aka karɓe wannan ɗa bayan da aka tabbatar ya fara cin abinci ita kuma aka je aka jefe ta manzo Allah ya miƙe zai mata sallah sai sahabi Umar ya ce ya manzon Allah tu salli alaiha wa kad zanat sallah za ka yi mata bayan ta yi zina a nan ma manzo Allah yake ta yi tuban da yake ita kadai ta samu darajar da ya ishi ainihin mutanen Madina balle ita kadai to haka al'amarin yake shari'ar musulunci shari'a ce wadda yake mai matukar sauki mai matukar rangwame shari'a ce wadda take mai matukar tausasawa ba ta kuntatawa ainihin al'umma to amma ka dubi irin wannan rahama da tausasawa da sauƙi sai ka ce tun da kake ba za ka taɓa tunanin akwai wani musulmi zai soki shari'a ba domin irin wannan adalci da irin wannan rahama na shari'ar musulunci ba za ka taɓa tunanin kafiri ma zai soke ta ba domin shari'ar musuluncin nan da sahabbai suke bi ita ce a zamanin na umar umar ya fito zai tafiya sai ga wani tsohon ba yahuda yana diddike diddike zai tafi ainihin gona da fatanya ya ce wannan dattijo ina za ka ce zan tafi gona ne zan je in yi kwadago lokacin biyan jizya ya kusa ya ce umar ya aza mana jizya bai san umar ba domin ba hoton shi ake da wata alkyabba da kankame man naɗi da tabarau ba ba ruwan umar bawa ne cikin bayan Allah yana tafiya a cikin kwararo an ce maka wannan ne umar kai ba za ka iya shaidawa ba ba tafiya yake da wasu bodyguard wannan ya rike hancin rawani wannan ya rike leban alkebba ba shi kaɗai yake tafiya shi saboda adalci bai cuci kowa ba bai zalunci kowa ba dan me za ka yi ta'addanci a kan shi saboda haka na umar ya ce ka koma gida wallahi ba mu maka adalci ba in maka cinye ƙuruciyarka kuma ka tsufa mu tozarta ka ya ce ku rubuta mishi abin da za ku rinka bashi duk wata ya rinka ci kwana nawa wannan zai mutu ka je ka karanta littafin akhbaru umar zantuttuka ne game da sayyidina umar sai ka yi mamaki shi umar ɗin nan da ake cewa gaskiya da adalci da riƙon amana da ya rike shin mutum ne ma ko mala'ika tare da cewa a da umar ɗin maguzanci yake bi a da ɗan tauri ne ɗan daba ne amma da ya zo ya musulunta komai sai ya gyaru sai dawo yana yawo a bayan ƙasa kamar mala'ika saboda adalci manzon Allah ya yi mishi albishir da aljanna amma yana kwance cikin jini zai mutu wani ya zo zai mishi fadanci ranka ya daɗe hani allaka kai kam ka more ka yi aikin alheri ka rayu a cikin musulunci sa'an nan yanzu ga shahada sai ce kai ka ja bakin ka kai shiru yace ina ma da Umar zai samu ya je gaban Allah babu yabo babu fallasa ai da ya more ba kai da yanzu a zo ana yaban ka kana an ce muku muna wasa ne ai fa ta alamu ma ai za ku ga abin da muke ga muku mu ai ba ni wasa ba sai na Umar abin da ya faɗa ke wani ya zo ya ce ranka ya daɗe babu wanda ya kamata ya zama halifa bayan ka sai ɗanka Abdullahi ɗan Umar umar ya dube shi ya ce ƙarya kake baka faɗi wannan magana dan Allah ba ya ce ɗan nawa da bai iya sakin mata ba ya saki mace tana haila shi ne zan ɗauki al'amarin musulmi in bashi yanzu gwamna nawa ne bai san hukuncin sakin mace tana haila ba sarkin gargajiya da damin naɗi a kan shi guda nawa ne bai san cewa ainihin wato ba a sakin mace a cikin haila ba guda nawa ne daga sarakuna masu wuƙa ta ɗaya ko addaci suke da ita ko takobi ba su sani ba amma ga al'amarin musulmi an ɗauka an danƙa musu yadda umar ya ce wannan kujerar da nake a kai idan alheri ce wanda na ɗiba ya isa wanda na samu ya yalwace ni ya yalwace zurriyata idan sharri ce ba na fatan wani cikin zurriyata ya sake hawa saboda haka jama'ar musulmi kusan wannan to abin mamaki sai ka ji a yau kafin kafirai su ce uffan a kan shari'ar musulunci sai ka ji musulmi ne za su fara fitowa sai a ce ga wani musulmi lauya ne ko alkali ne ko ministan shari'a ne ko kwamishina ne na ainihin kaza ya ce kaza kan shari'ar musulunci to wannan akwai abin ban mamaki don haka da bango ya tsage sai kadangare ya samu damar shiga musulmi da suka fara sukar shari'a shi kenan sai kafirai zunzurutun kafirai sai suka fito su sai suka samu dama sai suka ci gaba to abu mafi ban mamaki daga cikin al'amarin sukar shari'a din nan shine a sami mutumin da kamar shekaru ashirin da wani abu da suka wuce yana gwagwarmaya cewa shari'a jama'ar da ke jin shi suna gwagwarmaya cewa shari'a kuma su fito suna sukar shari'an nan shin wannan mutum zazzaki da shi da mabiyan shi sun yi wannan ne saboda irin hasarar da yahudawa suka yi wa annabi yahudawa ɗin nan ne Allah yake ba mu labari wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi ala alkafirin abinda suka sani abinda suke faɗi ne wannan abin ne ya zo musu amma da ya zo musu shi ɗin ne yadda suka sani sai suka kafirce mishi sai Allah ya ce Allah ya tsine wa kafirai ishara akan duk wanda yake sukar shari'ar musulunci kafiri ne ku duba yahudawa ba suna musu ainihin Alƙur'ani ba ne aslan ko kuma manzon da zai zo a ƙarshen zamani amma su suna tsammanin in zai zo zai zo a cikinsu ne to yayin da aka waye gari ya zo ba a cikinsu ba sai suka kafirce mishi kamar yadda Allah ya ce hasadan min indi anfusihim saboda hasada zazzaki a da yana tunanin cewa in an tashi shari'ar musulunci in an tashi tsayar da khalifan musulunci shine zai zama to da ya ji yanzu wani bazan fare ne ya fara fito da maganar don haka sai hassada sai ta tashi fala'anatillahi alal kafirin Allah la'anci kafirai wannan ina son ka fahimci wannan sirrin domin idan ka ce shari'a wani ya zo ya ce shari'a sai ka ce na'am sai ka gan me yake nufi da shari'ar nan wani abu ya ɗauko ya ce shari'a sai ka ce wannan mutum yana da kalma mai kyau amma aikin shi kuskure ne bari in kusance shi don in gyara mushi to amma sai ka ce kai baka yadda ba abin mamaki sai ga arnan kudu ‘yan uwansu zazzaki arnan arewa suna hujja da zantuttukansu zazzaki ana hira a AIT International African eh, International Television ana hira a jaridunsu cewa ai an samu wani sheikh saboda su ba su san sheikh ba they cannot differentiate sheikh and shark that is why they say sheikh an samu wani sheikh from the north ya ce implementation of islamic sharia is wrong wai tabbaka shari'ar musulunci kuskure ne wai zazzaki ne zai zama hujja to amma kaga ba zai zama hujja a wurin musulmi ba zai a wurin arna yan uwan mun fahimci wannan da kyau ko don haka ana hira da wani sai ce prophecy is a politician Is not a sheikh da muka je ka bincike su a AIT suna da kasar din ko ba su da kasar kana ganin ƙarya ne yace zazzaki dan siyasa ne ba shek bane ya gano da ai ko baka da karatu ai kana da hankali eh karatu ai malamai suna zama suna karatu ne tiryan tiryan ko yanzu kai kana da kasar kwaya ɗaya na tafsirin zazzaki kana da kasar kwaya ɗaya na hadisin zazzaki akwai wani bawan Allah ya ce mu taya shi wannan shelar ya aje naira dubu ɗari ya ce duk wanda ya kawo mishi kasar na zazzaki ya yi tafsiri zai ba da wannan naira dubu ɗari don haka ba ka da buƙatar sai ka san shi ko ni ka kawo kasar ɗin muna ji ana jawo zazzaki a ja baki ya fasa ya bayyana da kai da ke ka sai ku ci naira dubu ɗari don haka a tafi aje a yi ɗalibai amma bari gaya muku wani sirri ko kun san zazzaki baya yin azumi galibi a Najeriya sai a ce zai tafi umara mala ya tafi umara mala ya tafi umara kun san abin da yasa gudun tafsiri an san da azumi yayi za a ci gaba da tafsiri ba sauran lacca ba jaula sai me sai tafsiri shi kuma malam ba karatu ba sallah sai yawan dukan sunna mun fahimci wannan da ke ko hutubatul haja malam bai iya ba inna alhamdulillah lamun baya iya bambance allamul mughallaba wa ghairiha inna alhamdulillah da muraqqaqa da mughallaba duk da yake a wurin ba ta juwidi ba laxus ba structure ba lati ba inshora karatun zazzaki ke abin da yake wa karatu Allah ya miki ya haɗa shi da zabaniyawa in bai nufe shi da musulunta ba don haka kun ji jama'a to kuma abin da zai baka mamaki a da da zo kike cewa shari'an nan arnancan sun yi hujja da maganar shi amma a yanzu da ya mata tawaye fa shine wai har ya zama hujja dan me man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wa lamma sara minhum ihtajju bi kalamihi wa qawlihi da ya zama ɗaya daga cikin su kenan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu wannan su mun taɓa ne kafin mu je ga kan ainihin ita wannan matsala ƙarara ta bayyana ƙiyayyar da 'yan shi'a suke wa shari'a amma shubuhohi nake son in kawo maka kaɗan daga cikin irin rikicen da wasu ke kawowa don su kau da hankalin mutane akan shari'a wasu suna cewa shari'ar musulunci bata dace a wannan zamanin ba saboda tsarin rayuwa ya zama sabo ba irin na da ba a da tsarin rayuwa sanda alkur'ani ya sauka sai da aka share wajen shekara dubu haka rayuwar take yadda take yadda qur'anin ya sauka haka duniyar take don haka alkur'ani ya dace da wannan zamani amma yanzu rayuwa ta canza don haka qur'ani wai da shari'ar musulunci ba su san irin wannan canjin rayuwa da aka samu ba a ƙarƙashin haka bai halatta a ainihin sanya shari'ar musulunci a yanzu ba to waɗannan in dai ka fahimci bayananmu na baya mun ba su ansa akan cewa shari'ar musulunci ta dace da kowane wuri kuma ta dace da ainihin kowane zamani a ƙarƙashin haka ne ga littafin addistori farbawi wanda ainihin ya sanya mishi eh, shari'atul islam khuluduha wa salahiyatuha aw wa salahuha litatbiqi fi kulli zamanin wa makani shari'ar musulunci yace dawwamamman shari'a ce tun daga sanda ta sauka har abada da kuma dacewar a aiki da ita a kowane zamani ko a kowane wuri in ba ku manta ba wa'azin da muka yi na ƙarshe a nan na faɗi wata magana yan shi'a a cikin jarida su sun rubuta cewa wai ni albani dama na shahara da sukan yan uwa musulmi na gallabi yan uwa musulmi da yawan zagin zazzaki da kuma shehunan ɗariƙo ai tun a lokacin na ce muku ai yan shi'a daban da yan uwa musulmi yan uwa musulmi su ne yan ƙungiyar brothers ka bambance in kai baka sani ba suna yaudarar ku ne su zazzaki yan damfara ne sai suka shigo da sunan brothers muslim brothers daban da yan shi'a muslim brothers su ne su hassanul banna da su sai da kutub da su sai da sabit mai littafin su suna da sauransu su ne ikhwanul muslimun na daga cikinsu a doktor yusuf al-kardawi wanda yake alkali ne na ainihin shari'ar musulunci yanzu a ƙasar kafar shi ne wannan littafin ya sa mishi shari'atul islam huluduha wa salahuha littafi fi kulli zamanin wa makan shari'ar musulunci da wamarta da kyautattuwarta da dacewarta a kowane zamani da kowane wuri kaga waɗannan su ba sa suka shari'a kenan lacca ce ya zo ya yi ta a nan ƙasar libya shine aka mai da ita littafi to yanzu waɗannan zai yi a ce sun yi ɗaya da 'yan shi'a da suke sukata tun sanda aka ce shari'ar musulunci a ƙasar nan jaridar su zazzaki duk fitowar da za ta yi sai ta fito da jawabi akan wata suka ko kai tsaye ko da harbin iska ko da shagude jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shi yake nuna maka ashe manufar ita ce shi an da mutane ba wai shari'a ba kamar yadda baka zo ka ji insha Allah ta'ala saboda haka shari'ar musulunci ta dace da kowane wuri da kowane zamani wasu kuma suna cewa a yanzu an samu wasu irin wayewa kai na tsare-tsaren tattalin rayuwa da gudanar da siyasa wanda yake waɗannan abubuwan babu su a cikin musulunci to kaga waɗannan jahilai ne suke magana da ainihin bakin musulunci don haka wajibi ne a rufe bakinsu malamai su fito su yi magana wane ne yake addinin musulunci bai zo da wayewar kai irin wannan ta yanzu ba karanta alkur'ani ka ga irin abubuwan da ke ciki wacce irin wayewar kai ce musulunci bai zo da ita ba sai dai wayewar kai irin ta yammacin duniya a rinka bayyana tsiraici ana fasikanci ana fajirci wannan kuwa ba wayewar kai ba ne. amma in dai wayewa ce wadda ta kai ga ci gaban haɓakar siyasar rayuwa ko kuma tsarin tattali ko tsarin gudanar da mu'amalar yau da kullum babu wadda addinin musulunci bai zo da ita ba karanta muwatsa ta imam malik za ka yi mamakin irin tsarin kasuwancin duk da ake gudanarwa a yau za ka same shi a cikin muwatsa ta imam malik sai dai kai da malaminka in ba ku iya karatun muwatsar ba sannan wasu suna cewa ba zai yiwu a ainihin shari'ar musulunci ba alhalin akwai aƙalliya ghairi muslima akwai wasu 'yan tsiraru wai waɗanda ba musulmi ba to abin cewa nan ai dama ba a taɓa zama wani zamani a ce duk duniya musulmi ba ne ba a taɓa zama wani zamani a ce duk duniya musulmi ba ne ashe duk annabawan da suka zo suka yi aiki da shari'ar musulunci sun yi aiki da shari'ar musulunci ne tare da cewa ba a rasa kafirai tsiraru a waɗannan lokuta to kuma yaushe ne za a ce wai tsirarun kafirai 'yan kaɗan su ne za su ainihin hana a aiki da shari'ar musulunci ma'ana sai ran da suka musulunta ko kuma in sun ƙi musulunta babu ran da za a yi shari'ar musulunci kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa ba hujja ba ce addinin musulunci ya zo da ainihin hukunce-hukuncen ahalus zimma ka je ka karanta littafai da malamai suka yi rubuce-rubuce a kai ahkamu ahalus zimma Al'imamu abubakar al ya rubuta littafi akan haka al-imamu ibn qayyim al ya rubuta littafi akan haka ahkamu ahli zimma kuma karanta littafan fiqh ko da nan su risala su askari da sauransu sai ka ji kafiran da ke karkashin musulunci wani irin tsari ne karanta sharhin askari da malam yahuza ya yi anan cikin garin Zariya mana ka ji irin abubuwan da ya faɗi a karkashin babin jihadi dangane da hukunce hukuncen kafirai da ke ƙarƙashin gwamnati ta musulunci yaushe za a ce tun da akwai wasu kafirai tsiraru ba za a kafa shari'ar musulunci ba saboda wai da za a kula da haƙƙinsu ba wane ne ya gaya maka ba yanzu ne ake zalunta kafirai ba yanzu dinnan irin wannan tafarkin da ake bi shi ake zalunta kafirai Ba za a kafa shari'ar musulunci a tabbaka ta yadda take randa aka ce za a cire ta sai kaga arna su ma sun fito ba su yadda ba domin shari'ar musulunci ita ce shari'a adila ba a ce idan kirista ya yi zina za a ainihin kama shi a kashe shi ba wane ne yake haka ba a ma ce a kamo shi a kawo shi kotun musulunci ba abinda Allah madaukakin sarki ya ce mana ko dai mu musu hukuncin ko kuma fa'arib anhum ka bijire ka ce ba za ka yi musu hukuncin ba kirista da kirista rikici ya haɗa su kirista da kirista mace suka yi zina ba za a kamo su a ce za a yi musu hukunci ba a'a su da kansu in suka kawo hukuncin in ka so kana iya cewa ku tashi ku bani wuri ba zan yi ba in kuma za ka yi hukuncin fa sai Allah ya ce kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar maka wato alkur'ani kenan in ba haka ba kuma ka neme su da su kawo tasu shari'ar kai musu hukunci da ita abin da da sunna suka tabbatar mana kenan me zalunci anan sun zo da shari'ar su wane yayi zina da wance sai a ce ku tashi ku ba mu wuri ba za mu muku ba ko kuma za mu muku kun yadda ne muku da littafin Allah alkur'ani sai suka ce mun yadda sai ai musu kun yadda ne muku da littafin Allah Alƙur'ani sai suka ce ba su yadda ba sai a ce ku je ku zo da littafin ku qul fa'tu bit tawrati fatluha a zo a karanta sai a zo a karanta haka sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna wani ba da wata ba yahuda da suka yi zina abinda annabi ya sa aka yi kenan aka zo da littafin aka fara karantawa sai aka samu wani shedani cikin su sai ya sa hannun shi ya danne digon jimin الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما wane da wanke tsoho da tsohuwa ko dattijo ko balagagge da balagaggiya in suka yi zina sai ku kyale su a to me ina ma'anar shari'a kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wata irin malanta da kake ji kakaf annabi yana da wani cikin al'umma shi kwararre ne a wannan fanni kwararren likita ne kwararren injiniya ne ƙwararren malami ne masanin alƙur'ani ko hadisi ko fikihu ko larabci sai ka ga akwai wanda ya tsaya addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaɗai zai kare don haka a nan take akwai wani sahabi mai suna abdullah ibn salamin asalin shi ba yahude ne ya zo ya musulunta sai ce ya manzon allah yahudawa masharrantan mutane ne ina son duk wanda yake wannan wurin ka tsaya ka saurari wannan hadisin da kyau ka auna da yan shi'a sannan ka je ka karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi na naqdi kalami shi'atil ƙadariya, ka gwada ka ga yan shi'a shekul islam ibn taimiyya ya ta kawo wuraren da suka kama da kiristoci da yahudawa da maguzawa jama'a mun gane wannan da kyau wannan ainihin da yahude da ya musulunta sai ya manzon Allah yahudawa masharranta ne in suka gane na musulunta za su zo su lalata mutunci na yadda ba za ka sake kallo na da daraja ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake me kake nufi yake ina nufin ka saka ni a cikin ɗakin nan labule ya zan shine shamaki tsakanin ni da kai ka kira su ka tambaye su wane ne ni menene na kafin ka ce musu na musulunta kaji haka ko aka yi annabi ya kira su yace me za ku ce game da Abdullahi ɗan Salami suka ce sayyiduna wabnu sayyidina babba ne ɗan manya cikan babban gida wa ma za ta kuluna in aslam da za a ƙaddara ya musulunta ne za ku ce sai suka ce hashahu Allahu an zalika ina subhanallah Allah ya kiyaye shi ma kana li muslim ba zai yi ma ya musulunta ba nan take sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah sai suka ce sharruna wa ibn sharrina masharranci dan masharranta jikan masharranta nan da nan sai suka yi mai shi sai ya ce manzo Allah ka gani da baka ji jawabinsu na farko ban ka ji wannan sai ka tuhumce ni to ku dubi 'yan shi'a da kyau ku gani lokacin da aka samu wasu bayan Allah suka gane zazzaki kafiri ne zindiki fasiki ne mara zuhudu za ka ji an jima da kanshi zai fito ya faɗa ba ni na faɗa ba da kanshi ya faɗa shi kafiri ne zindiki fasiki kuma ya kasa kare kanshi ko da kalma ɗaya ƙarshe don haka ya nemi rurucewa da kuka sauran ainihin munafukai da ke wurin maza da mata suka yi ta birgima suna kuka to a lokacin da aka samu wasu bayin Allah suka gane zazzaki ya kama kafirci sai suka rabu da shi ba tawaye suka yi mishi ba ku daina cewa sun yi wa zazzaki tawaye sai dai su ɓudda baka amma ba tawaye suka yi mishi ba dama musulunci ya ce sai suka zo aka ci gaba da tafiya da ya bar musulunci su sai suka ci gaba kun fahimta saboda haka lokacin da al'amari ya bayyana ya zama ainihin turun kafiri munafiki shikenan da suka ci gaba da tafiya sai kuma ga zazzaki da shi da jama'a shi har da wannan jaridar su ta almizan sai aka rinka fitowa ana ɓata waɗannan ɗin da kuma an san su da aibin ba a fito an bayyana ba sai a ce wane da ake ce mishi kaza ba sunan shi kenan ba sunan shi kaza takaddun karya ne na makaranta ya sata wato da su zazzaki sun san haka yake mugu ne amma da yake ya goyi bayan ƙungiyarsu sai suka rufa mishi asiri yanzu da bai gobe bayan su ba sai aka fito aka ce mugu ne na daga cikin wanda suke wa haka malam ahmad shu'aibu na kano sai suka ce wai ba sunan shi kenan ba wai takaddun ƙarya ne na boge to kaga irin kaga inda suka yi kama da yahudawa a nan ɗaya kenan kan a tafi da yawa yanzu yanzu nan za su ce maka kai ne shekul islam kai ne kaza kai ne kaza kana tare da su an jima da zaran ka ce a'a sai su ce jahili a garin nan an yi haka akwai wani na dogarawa malam salisu dogarawa cewa suka duk zariya da ba wanda ya fi shi karatu ran nan da ya je na wa'azi a anguwanmu ya kace kace da shi'a sai suka ce jahilin banza jahilin wofi bai san ko harafi ba na ce ayya kun karyata kanku kun yi wa kanku tanakudi tanakudi ajib mai ban mamaki ko shekara ba a yi ba ko wata biyar ko kuka ce duk zariya ba wanda ya fi shi karatu yanzu kuma da yazo yace baya tare da ku da sai ku faɗi gaskiya sai ku ce akwai tsabagen karatu sai dai baya son malam haka ake adalci adalci kenan ka je ka karanta littafin sero alamin nubala don haka muka ce ba fariya ba alhamdulillah muna gode wa Allah da Allah ya samu mu salafiya ne wato muna kokarin kwaikwayon annabi da sahabbai akan aiki da alkur'ani da sunna wannan ka'idar ita ta hukunta maka mutum ko makiyinka ne duk yadda yake to haka zaka faɗa kaka ƙara a ƙarƙashin hadisin abu huraira wanda al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi abu huraira yana tara zakar da kai da cikin azumi domin zakar da kai kamar yadda mai iziya yake za a iya tara ta saura kwana ɗaya ko kwana biyu azumi a a hadisi ya nuna ma da zarar azumi ya shiga ma za ka iya fitar da zakar da kai shine wannan hadisin na bukhari da muslim wanda abu huraira ya fitar yau din nan in kai azumi to kana da halin zakar da kai za ka iya fitarwa lallai dai shine ka fitar da ita kafin a fita sallar idi saboda haka sai aka fara tara zakafi da kai wurin abu huraira ana nan sai abu huraira sai buɗe sto ya kulle sai zo ya buɗe sai ga abinci ya ragu waye ke sata sai ya rasa yadda abu yake shine sai ya tsaya wata ran yana dako sai ga wani dattijo ne yana zuwa kawai sai ga ya ɓace can kuma sai sake gani ya fito da abinci a hannu iblis kenan dama annabi ya ce za ku rufe kofa ku yi bismillah kofar da ba a rufe ta da bismillah ba ita ce shedan yake shiga hadisi ne sahihi cikin musnad na al-Imam Ahmad shi yasa kofa zaka rufe akwatinka zaka rufe menene zaka rufe sai kai bismillah kaka aje kudin sadakin ka zo ka samu babu shedan ya kashe maka aure mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka Abu Huraira sai ya kama wannan dattijo yana kama shi sai kukan talauci da iyalai sun yi yawa ga yunwa abu huraira sai ji tausayin shi ya sake shi yana zuwa wurin annabi da safe sai annabi ya ce ina kaman manka na jiya sai ce ya yi kukan talauci da yunwa da iyali na tausaya mishi na kyale shi annabi ya ce zai dawo abu huraira ya ce tun da dai annabi ya ce zai dawo na tabbatar sai ya dawo sai na sake gadi can sai na sake kama shi na biyu kenan na uku da muka sake haka sai na ce lallai yau sai na kai ka wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kotun koli kenan matsala in ta same ka ka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi asara ba ba za ka taɓe ba shaidani da ya ji za a kawo shi wurin manzon Allah sai ya ce ka rufa min asiri ka sake ni zan baka wani sinadari da ke maganin ni da irina ne sai ce ayatul kursi abu huraira sai ya sake shi ba zai yi ya karɓi ayatul kursi daga hannun shaidanin aljani ba sai ya tafi in annabi ya tabbatar to ta tabbata da tabbatarwa annabi ba da ta aljani ba shaidani yana zuwa sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazum gaskiya ya gaya maka ko da shi makaryaci ne to wannan shine abin da nake nuna mana yanzu ga iblis ya faɗi gaskiya annabi bai dubi cewa iblis bane ya ce kada Allah magana banza ce a'a ka'ida duk wanda ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ya faɗa sai dai shi makaryaci ne in ba dan kungiyar ka bane wana eh lalle malami ne amma dan ɗariƙa ne wane malami ne amma ɗan shi'a ne wane malami ne ɗan izala ne sai ka faɗi yadda yake don haka yadda ka ji muna faɗi akan zazzaki ɗin nan babu shakka zazzaki ya san haka kai ma ka san haka sai dai kai ma in ɗan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan to babu mamaki a yi ma ɗinɗini amma jahili ne bi shahadati nafsihi kamar yadda na ce yanzu kwanan nan zaka ji ya gudu ya ba ƙasar ya tafi ina ya tafi umara saboda ba lokacin jaula ba ne. balle a ce mala ya tafi jaula wuri kaza a je a yi tawo mutane surutai ya buɗe littattafan da ya yadda da su in bai yadda da bukhari ba don yana tuhumar waya za a ce sahihul bukhari dukkan abin da ke ciki ingantacce ne ga wasu suna da mujalladi talatin da bakwai a ainihin abin nan sharhin alkafi wai za a ce wannan duk abin da ke ciki in ce bai inganta ba ku kuma ku ce naku ya inganta to wanne ne zazzaki yadda da shi ya buɗe karantar inda yana da zuciya ko kawa'idi ya kamata ya sa mutane karatu ya iya karatu dan dai a kura mutanen da ake abin nan to amma ba zuciyar babu karatu saboda haka babu yadda zai yi shi kuma karatu ba a dabara babanka idan in yi atishawa harufin hijaiya ne ke fitowa saboda karatu wallahi sai ka koya in baka koya baka iyawa a ai shi malam iyayen shi malamai ne dai ba su amfana mishi komai ba matakar shi bai zama malami ba la'anna al-ilmu bit ta'allum ilimi sai an koya don haka malam ya ƙare gantalin shi tsakanin ainihin abu da ainihin cikin garin zaria bai yi karatu ba don haka sai wata da sisa duk waɗanda ke tare da shi ku duba baya karantar da su kuma baya barin su karatu amma wani makircin yake duk wasu ɗaliban shi da ke wata anguwa sai ya haɗa su su faɗa da malamin anguwar ku duba wannan da kyau ku gani wannan na daga cikin abin da wasu daga cikin mabiyan shi suka faɗa suka ce to kowa ya je ya tuba wurin malamin anguwarsu tun da mala ya sa duk mun bata da malaman mu saboda in kana shiri da malamin anguwar zaka rinka zuwa kana sauraron karatun shi daga nan zaka gane the difference is clear wannan ne malami malam kuma malam ne dai da baki to dan haka sai ya sa ka kai faɗa da wani kai faɗa da wani kai faɗa da wani shi kuma ba zai biya maka karatu ba jama'a an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka cewa wai yan wasu tsiraru waɗanda ba musulmi ba saboda haka ba za a iya kafa shari'ar musulunci ba wannan maganar zalunci ce wasu na cewa to wai in mun kafa shari'ar musulunci yanzu ai manya manyan daulolin duniya kamar Amerika da Rasha da makamantansu da Faransa da eh, Jamus da irin su ai ba musulunci suke ba in suka zo suka kawo mana hari ma fa karka manta an kafa shari'ar musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa akwai manya-manyan ƙasashe shigen waɗannan suna mulki amma sai da musulmi suka ci su da yaƙi na umar sai da ya naɗa sa'ad ibn abi waqqas kwamandan shi ne sai da ya je ci ƙasar farisa da yaƙi aka zo aka ce wa sarkin ƙasar farisa ga wasu mutane nan sun zo za su yaƙe mu menene kake gani ya ce ku je cikinsu ku yi mana bincike na leƙen asiri a jiya suke yan leƙen asiri da suka dawo sai suka ce ranka ya daɗe kamar yadda kake son ka rayu a duniyan nan su kuma haka suke son su mutu akan addini yadda kai kake son ka rayu kana mulki su kuma haka suke son su ainihin mutu akan addini ƙarshe sai da suka kifar da gwamnatin shi wanda wannan na daga cikin asalin dalilin ƙiyayyar shi'a saboda an kifar musu da wannan gwamnati ta maguzanci don haka sai suka shigo musulunci ba don su yi shi ba sai don su ta taɗe shi don haka aka turo ɗaya daga cikin farisa wannan ba ma guje ya zo ya kashe sayid na umar wannan a taƙaice ya jama'ar musulmi wato na kaɗan daga cikin shigohin da masu yaɗa su suke yaɗa su to amma sun su zazzaki da suka tashi tasu shubuhar sai suka ce wai shari'ar musulunci ai ba zai yiwu a kafa ta ba sai an zub da jini to ni ina tambayar zazzaki don Allah ya fito ya ba mu ansa jinin wa za a zubar jinin ka kai zazzaki da ko zanga-zanga ba mu taɓa ganin ka fito an yi da kai ba balle jihadi ko ko jinin 'ya'yan jama'a da ka tattaro daga ƙauyuka jinin suwa za a zubar domin mutumin da an ce alamar ƙarfi tana ga mai kiba alamar za ka iya jihadi in an fito mu zahara bara'a ta baki da baki mu ganka a sahun gaba to amma kana can ɗaki kana kallon satellite menene ake a iran menene ake a kaza ka zo ka yi mutane lacca da haka za a zubar da jinin wa to kun ji wai sai an zub da jini tukuna sannan cewa wai sai an yi jihadi zazzaki in baka manta ba za ka iya yin jihadi kai da almajiranka suka bi ka da gudu a masallacin biyu ke ka share da gudu ka haye saman hasumaya za ka iya jihadi tsakaninka da Allah almajiranka ne waɗannan suka bi ka ba wasu ba ka gaya musu gaskiya shekarun da ka ɓata musu kana jan su zuwa ga shi'a ne ko kana jan su zuwa ga shari'a ne su sun fara ganin canji ka kasa da gudu ka share a masallacin BUK that was 95 jama'a mutumin da ya wa almajiran shi ɗaliban shi mabiyan shi anya zai iya kwafsa da arna to a dai san jinin wanda za a zubar kuma a san jihadin da za a yi cewa shari'ar musulunci sai an zubar da jini jama'a ko kuma a ce wai eh, shari'ar musulunci sai an yi jihadi wannan ya danganci mutanen da aka zo aka ce za a tabbaka musu shari'a ne suka ce ba su yadda ba yanzu misali a can zamfara da wancin ya ce zai yi shari'ar musulunci da sun yi musu to jininsu ya halatta ya ɗaura jihadi a kansu to amma ya ce shari'a sun ce na'am to suwa za a kashe yanzu in ka shigo tudun wadannan ka ce ka taho za ka kashe kafirai sai ka zo sai ka ji nan ana kiran sallar magariba nan ana karatun alkur'ani nan yan islamiyya suna yi sai ka ce dole ba a yin sallah sai bayan an kashe wasu to suwa za ka kashe masu sallar tudun wada samun su kai suna sallah to ka daga kai ka ce jama'a shari'a sun ce shari'a to suwa ba a kashe to kaga wannan akwai yaudara a ciki suwa za a yi jihadi da su waɗanda za a yaƙa a yi jihadin su ne suka mara baya kuma ina gaya muku yanzu ba zamfaran da ke zamfara in gwamnan zamfara ya fito ya ce babu ruwan shi da shari'a ina gaya muku tawaye za su yi mishi shi kanshi ba zai zauna lafiya ba to sai shubuha ta gaba ai ita gwamnatin da aka ce an kafa ita shari'ar musuluncin da aka ce ai asalinta demokuraɗiyya ce tun da asalinta demokuraɗiyya ne yaushe za ta juye kuma ta zama shari'a wannan shi ke nuna mana zunzurutun jahilcin zazzaki da shi da 'yan uwan shi domin ƙa'ida a cikin addini ita ce idan abu ya taho a haramci yana iya juyewa ya koma akan halacci ga misalin shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo da musulunci ya ringa aika wa sarakunan kafirai wasiƙu daban-daban akan cewa su zo su musulunta na daga cikin su sarki na ainihin ƙasar eh, farisa da aka aika mishi da takaddar sai ya yayyaga ta manzon Allah ya mishi addu'a mazzakallahu mulkahu kama mazzaka risalati Allah ya keta mulkin shi kamar yadda ya keta wasiƙa ta manzo Allah ya ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu idan wannan kisran ya mutu har duniya ta tashi ba a samun kisra bayan shi har yau ba a sake samun kisra a ƙasashen farisa ba wasu sarakunan kamar ainihin wato sarki hirakal na ƙasar rum da aka aika musu da wasiƙar da ya karanta sai ya ɓoye imanin shi a zuci amma sai ya jaraba mutane ko zai yiwu su bi mu bi tare in ba zai yiwu ba kuma to sai ya rufe kofa sai ya leko ta windo ya ce kuna son mulkin mu ya dawwama da addinin mu Allah ya saurare mu a ranar gobe alkiyama sai suka ce sai ya ce mai imani da wannan annabi da ya zo kwanan nan sai suka rugo da gudu wajen kofa za su kashe shi sai ce to ku koma da suka samu kofofin alfa sai ce dama na yi haka ne dan in jaraba karfin imanin ku akan addinin ku tunda na ga ba sassauci shi ke a ci gaba shi iyakar yadda yake nan wasu malamai suka ce sai a ja baki a yi shiru game da shi amma imamu muslim ya ruwaito hadisi sahihi cewa daga baya ya zo yana yakar annabi da sahabbai don haka ya tabbata akan kafirci kenan kamar yadda addinin mabiyan yan uwan shi suke shi ko sarkin ƙasar masar da aka aika mishi da wasikar annabi sallallahu alaihi wasallama sai tara manyan fada ya ce akwai yiwuwar mu musulunta mu bi addinin wannan mutum sai suka ce a'a sai ce to tunda ba zai mu bi shi ba kan mu yaƙe shi sai ya ɗibi dukiya tare da cewa kirista ne shi ya ɗibi dukiya daga ciki har da bayi mata guda biyu sai ya ɗauka ya aiko da annabi ɗaya daga cikin baiwar ce annabi ya ɗauke ta ya mai da ita sadaka ita ce mariya ɗaya kuma ya ɗauka ya baiwa Hassanu bin sabitin a lokacin da Hassanu ya mishi waka ya ainihin yabe shi ya kuma soki kafiran makka abin tambaya a nan wannan kafiri da ya aiko da annabi bayin nan shin ta hanyar jihadin musulunci ya samu bayin suka zama bayi to amma ai gashi daga aikowa da annabi har ya yadda ta zama baiwa kuma ya ci gaba da saduwa da ita jihadin tun da ba na musulunci aka yi ba sai a ce shikenan a wannan halin ba ta halatta ta zama baiwa ba amma ga annabi ya mai da ita Jama mun gane wannan da kyau saboda haka na daga cikin hanyoyin da za mu bi mu iya kafa shari'ar musulunci shine mu zo mu jihadi in bai yiwu ba sai mu ga to wacce dabara za mu fito musulmin ƙasar algeria sai suka kafa jam'iyya a ƙarƙashin jam'iyyar nan suka so su tabbatar da shari'a da aka ce a'a sai abin ya juye ya zama jihadi kaga ashe dama jihadi suke hari idan ka fahimci wannan da kyau sai ka gane ashe a nan ƙasar a yanzu idan muka samu wani ɗan takara ya fito ya tsaya sai ya lip yanzu ƙarfinmu ya kai mu tsaye da jihadi eh sai mu tsayar ƙarfinmu bai kai ba a'a sai mu saurara to wani ya tsaya takara eh to yana ce eh to shikenan to siyasa ta rikide ta zama shari'a to me aibu akan wannan bambance min tsakanin wannan da wancan to amma ga tambaya Khomeini da ya tashi gudun hijira ina ya tafi ƙasar Faransa waɗanda suka fi har turawan ingila ba su kai kiyayyar addinin musulunci kamar turawan faransa ba ku je duk ƙasashen da faransa ta mallaka ku ga har yanzu ba su saki ƙasashen ba in dai akwai burbushin musulunci tafi nijar ka gani sai sun kashe addinin musulunci sun dandake shi kuma duk wa'azin da ake yanzu a nijar ko a makamantansu suna nan suna lura da waɗannan jama'a an gane wannan da ke ko to ashe in ka fahimci wannan sai ka gane shi annabi da ya tashi gudun hijira ina ya tafi madina wurin musulmi da annabi yake cewa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna madina ita ce alheri gare su da a ce sun sani madina annabi ya tafi Khomeini da ya tashi tashi gudun hijirar sai ya tafi wurin yan uwan shi kafiran faransa da ya zo da ya kafa gwamnatin ya suka sa mata gwamnatin musulunci ba haka suka sa mata ba to amma an karɓi wannan amma ba za a karɓi wannan ba saboda hassada saboda zazzaki ya sa rai shine zai zama ainihin jagoran gwagwarmaya addinin musulunci to ina ma da kai karatu kamar yadda babanka da yan uwanka suka yi ina ma da kuma ka tsaya akan musulunci shugabanci babu wanda ke kwaɗayin shugabanci saboda matsala ne annabi ya ce innaha satakunu nadamatan yawmal kiyama duk wanda ya ɗanɗana shugabanci sai ya nadama ranar kiyama da ka yi karatu ka tsaya akan addini na gari sai ka zama shugaba ba wanda zai kyamaci ka zama shugaba da waɗanda ke tare da kai da ka kauce suka barka suka ci gaba da tafiya sun nuna haka a aikace suna tare da kai ba su hasa da kujerarka ba sai da kai da ka fita daga addinin musulunci jama'a mun gane wannan da kyau sa'an nan hadisin bukhari da muslim akwai wata baiwa mai suna barira aisha ta yan ta sannan annabi ya shigo gida da rana sai aka sa mishi waina ya zauna zai ci waina sai ga waina babu nama can kuma ya wuto kicin ya ga ana da har da nama ce mutan gidan nan me yasa kuke mana haka aka ce lafiya yace ya za ku kawo min waina babu nama ga nama na ga ana ta suya a can aka ce ai naman sadaka ne aka kawo maimuna kai kuma baka cin sadaka dan haka aka aka kawo barira kai kuma baka cin sadaka ce? a'a ita aka ba sadaka ni kuma ba sai ta bani kyauta ba kaga sadaka ce haramun gare shi ko amma ta juye yanzu ta zama me ta zama halal ta zama kyauta jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka yanzu siyasan nan ta juya ta zama shari'a abin da za mu ce a binciki mutanen nan da suka ce za su yi shari'ar musulunci shin wayo suke son siyo mutane ko ko da gaske ne in wayo ne a fito a ce ba a yarda ba to sun bisa mana hanya sai mu ci gaba a kuɗe su gefe guda a zo a ci gaba da shari'ar ko kuma inda gaske ne dole ne a goyi bayan su abin ba kabilanci ba ne dan ana sa ran bazazzagi zai zama bazan fare ya samu a ce ba a yarda ba abin ba kabilanci ba ne ba kabilanci ba ne wannan kabilancin yahudanci ne yahudawa sun kasance suna tunanin a cikinsu annabin zai bayyana da ya bayyana ba a cikinsu ba sai suka kafirce wato kai ma kana tunanin kai ne za ka zama da ya zan ba kai ba ne shine sai ka fito kai hassada jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to da kuwa sadaka da take haramun ga annabi ya ci ta juye ta zama mishi halal to babu yadda za a yi in an samu gwamnati ta siyasa kenan za a iya juyewa sai a mai da ita ne ta zama shari'a sai dai a ce menene kudurin shi menene aikin shi in kudurin shi ya saba ma shari'a ya saba ma aikin shi aikata anan ne sai a fito a yi mishi tawaye kuma tawayen nan tun kuɗe shi za a yi tun da ya ce shari'a dole sai an yi ta shi yasa ku fahimta ba goyon bayan gwamnan nan muke ba muna goyon bayan shari'a ne ba mu taba ganin shi ba sai dai kamar yadda kai ma kake ganin shi a hoto to amma kalmar da ya kira kalma ce mai daraja a wurin dukkan musulmi haka take kuma a wurin Allah ga daraja kuma kai ba za ka ji kunyar shekaru ashirin da biyu da suka wuce ko sama da haka kana cewa shari'a rana ɗaya wani yana cewa shari'a kafin ya rufe bakin shi ka ce baka yarda ba saboda Allah baka tunanin mai taka ta bayyana to amma ina so kai ɗan uwa musulmi ka fahimta wannan shine ainihin makasudin bayanin da na ce zan yi akan kiyayyar da yan shi'a suke wa shari'a menene ya kawo wannan ƙiyayyar? wannan ƙiyayyar suna yin ta ne jumlatan wa tafsila suna yin kiyayyar a dunkule kamar yadda su waɗannan zaka ji suna cewa ba su yadda ba ba su yadda ba sannan kuma suna yin ta ɗai ɗai ɗai ɗai duk abin da shari'a ta zo da shi to yan shi'a suna juya ainihin akasin shi don me domin su tabbatar da cewa su fa ba manufarsu su aiki da shari'a ba kafin mu tafi da nisa a ɗazu na fara maka magana dangane da ainihin sallar juma'a sallar juma'a nassi ne na alƙur'ani ya farlanta ta nassin sunna ya farlanta ta al'ummar musulunci suka haɗu akan ainihin wajabcin wato ainihin sallar juma'a al'ummar musulunci suka haɗu akan ainihin wajabcin sallar juma'a to amma abin mamaki wannan littafi da ke hannuna sunan shi tahrirul wasila littafi ne na kumaini wannan littafi mujalladi biyu ne yadda ka ga tsarin littattafai na fikihu to haka shi ma ya tsara wannan wannan littafi babu shakka akan cewa kumaini ne yayi to sai dai zazzaki ya cuci mafi yawancin yan shi'a bai karantar da su karatu ba da ka buɗe za ka yi hujja sai ga ɗan shi'a ya ce maka ƙarya ne ba kumaini ya rubuta ba don me dole ya karyata tun da bai da yadda zai iya gaskatawa malamin shi bai taba sa ya karantar da shi ba amma wannan littafin a Iran har karatun zaure ake dauka da shi ana karatun soro da shi yadda kasan ake karatu da muktasar ko risala ko ahalari babu shakka akan cewa Khomeini ne yayi in kana shakka to ta ka tafi embassy su ka tambaye su ko kuma ka tafi kasar Iran ka tambaye su shin akwai tabbacin cewa Khomeini ne ya rubuta wannan littafi ko ko akwai shakka akan haka kuma wannan bugu da ke hannuna ma bugun kasar Iran ne babu ainihin shakka akan haka to abin mamaki dan saurara ka dan ka ji abin da ainihin Khomeini yake faɗi dangane da ainihin wato ita sallar juma'a sallar juma'a a cikin mujallabin farko shafi na ɗari biyu da tara shin sallar juma'a na daga cikin shari'a ko ba ta cikin shari'a na cikin shari'a tunda alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' ya ku mu'mini in an kirayi sallah ranar juma'a to ku bar kasuwanci ku tafi wurin ambaton Allah wato sallah yin haka shine alheri gare ku to saurari ka ji abin da Khomeini yake cewa yace al-bahsu fi juma'a bincike game da sallar juma'a mas'alatun yace mas'ala al'ula ta farko tajibu salatul juma'a fi hadhihi al-a'sari mukhayyiran bainaha mukhayyaran bainaha wa baina salati zuhur a waɗannan zamunna namu Khomeini yace sallar juma'a tana wajaba ne a matsayin zaɓi ko dai mutum ya yi ta ko kuma ya yi sallah a zaha. wal juma'atu afdalu juma'a ita ta fi falala wa zuhuru ahwab amma sallah azhar ita ce tafi kwanciya hankali falala dai juma'a ta fi amma kana son ka samu natsuwa to sai ka yi azhar ka rabu da juma'ar sai cewa ahwatu min zalika aljam'u bainahuma amma duk abin da yafi waɗannan abubuwan biyu to shine ka hada juma'a din kuma ka yi azhar dan haka faman sallal juma'a wanda ya sallaci juma'a saqatat anhu salatu zuhri alal aqwa sallah azhar ta faɗi akan shi ga magana mafi ƙarfi lakin nan ahwab sai dai fa abin da fi kwanciyar hankali al-ityanu bi-dhuhri ba'daha bayan mutum ya juma'ar in dai yana neman kwanciyar hankali to ya tsayar da sallar azhar wa hiya raka'ata ni ya yace sallar juma'a raka raka'a biyu ce kamar sallar asuba to abin mamaki sallar juma'a nan yadda ka ji ya faɗa to haka suke a aikace bari mu bar wani dattijan malami wanda a da ya raka su zazzaki a cikin waccan gwagwarmaya har zuwa lokacin da suka gane cewa zazzaki ya cika zindiki kafiri sai suka ci gaba da tafiya akan musulunci suka rabu da shi wannan malami shine malam abubakar jibril limamin farfaro na sokoto sun zo sun ainihin yi wani gagarumin wa'azi a babban dodo a 1995 wannan wa'azi ni na halarce shi da kaina wanda wannan na daga cikin dalilan da su zazzaki suka yi kuka da ni cewa wai ni ne ma na gayyace su to Allah dai shi ne shaida amma ni dai sun haɗa wa'azi ni ne suka gayyata ba ni na gayyace su ba a lokacin sun fito sun muƙabalanci zazzaki cewa in dai ya ci kaɗan halal ya fito su mu mubahala amma har wajen ƙarfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi na dare aka tashi bai leƙo ba wani muridin shi bai leƙo ba to dama suka kira wa'azin jana'izar shi'a to a wannan wa'azi ni na je da kaina kuma ni ne na ɗauka to saurari mana abubakar limamin farfaru, ka ji abin da yake cewa ya ce har zuwa sanda Khomeini ya mutu a iran babu masallacin juma'a wanda ake sallar juma'a a tehran to wannan magana ita ce sirri babu ainihin masallacin juma'a a fili ake yin sallah kamar yadda ake ainihin sallar idi don haka ka saurari ainihin malam abubakar da kyau ka ji shi ne zai faɗa da kanshi falita الشيخ الله الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم أيها الإخوة في الإسلام والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته وبالله التوفيق da kamin in soma an faɗa man lantukukan da zai amma wato ban sani da kuma yana da wahala kwarai waɗannan lantuka su domin bayan dai bayani abinda an kafi ɗaya bayani akwai ɗan tonon asirin shi'a da muke sani wance ma shi'a wando a kasuwa an da dai bayani game da matakan da Dauna farisa ta bin na ƙoƙarin shi'antar da malamai to dama wato khitta ta shi'a tarihiyya ne an ka ba mai yawa haraka ce wato kamar haraka ce sirriya ta fi ƙarfi a cikin asiri saboda haka duk da wanda ke hulɗa da su zai daɗe bai ga in bai da basira zai gane ina an ka nufa ba ko me ake nuni amma in mutum ya zamanto irin wato da muke cewa da wani karin magana na sokoto cewa tsohon zabo wanda ba a watsa mai tsakuwa tsohon zabo wanda ba a kun san akan watsa makaza ko wani abin nan da a kama shi da shi eh, kaza an ka watsa tsakuwa za su iya taruwa amma shi tsohon zabo da an watsa tsakuwa to zai gane ba sai ba hatsi ne wannan ba da cikin abin da na fahimta na zo iran ba sau guda ba na zo kanin mutuwa kuma ne ko kuma bayan mutuwa kuma ne to wannan abin da na kyanta da cikin matakin da suke bi akwai ƙoƙarin ɗaukaka darajar malami wato ba shi girma haka har ya zan wato in ya saba da irin wannan girman malami kana malami musamman ce limamin juma'a kake kamar yanayin irin ɗaukar da sun kai maza sai ma tarbo irin na kamar minista haka ko ma wani wanda ya wuce zinan da za a ga irin tarban da ake maka da wurin da za a ajiye ka da wanda ake hannu wani da kai amma tare da haka za a ga duk inda ake kai ku za a kai ku wajen malamai wai kokarin su wanke maku kwakwalwa su tisa maku wasu abubuwa amma duk malamin da aka kai ku waje ne kamin ya fara magana da ku sai an faɗa masa cewa kamar mu a lokacin da guguwa na tashi na Najeriya wasu na ɓata jefa ba ma ban masu da jiragen yakin su da iska babu abokan gaba suna cewa wato akwai shi a Najeriya akwai shi a Najeriya da sauran a wannan lokacin wanda ma na bukar bin Allah gafarta masa masa rahma har ya mutu kun sai na cewa babu shi a Najeriya saboda a wancan lokacin abinda ake a Najeriya Abubakar Jibril Abubakar Sareta shi ko mana Abubakar kuma ya san shi a ya san Abubakar Jibril ya san Abubakar Sareta saboda aka sai eh eh da kai da kai babu shi a Najeriya domin wanda kun ka san wato kiristanci an ka ɗaya kurus akwai saura ne to haka shi'a a an ɗaya zagin sahabbai babu shi'a in an ɗaya zagin sahabbai babu shi'a wanda a shi'a dole ne ya zagi sahabbai ka'ida ce a tafiya dole ne mutum ya yi miyagun kalimomi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a wannan lokacin idan mun ka tafi an ka kai mu ga malami a Iran an kai ruwa su da dama sun mai sa tsoron tsoron tura su da sauran wurare abin da ake fara cewa za a faɗa malami to wannan wa mukhalifi wato mukhalifi wato ba ba ne bane wato 'yan saɓani ne da ya zafi harisanci wato larabci ya yi sarku a ciki in sai nika dumma da kan aikar musayin da ake mukhalifi ya ce ma abokin ta ta kaga mukhalifin nan mu ake yi ba suka nan gane sai ga bayanin da za a yi mana kokarin da ya nuna mana muhimmancin wato ci shine ce an ce yana a wata ran mun je wani wajen wani malami wani mai katon je ne haka ko kokarin nuna mana yana ta gwada mana wani muhimmancin ci wato ƙin sahabbai ba mun fito ne ce abokin ta ta san je ne suna ne ce ta san je ne abu ne mai ƙara ma bacci da kwarjin ke yi yake amma ka san yau da nake ganin jami'in malami ya yake maka kaka nake wala kamar tsinke ne ta kwakwa ta Najeriya wadda aka zuwa da ne yace yace yace yace ne yake saboda duk wanda zai kokarin ke jami'in Abubakar Siddiq Umar al-Faruq Usman ibn Affan zuru Nuraini da jami'in shi da shi sana da jami'in shi da tsinke kwakwa ta kurmi duk ɗaya ne dan Duk da saboda haka waɗannan mutane suna ba ta lokacin su ne domin yana da abu ne babu wanda zai bar sunna ya shiga shi a sai wanda zan jahilin sunna ne wannan dai haka dai abin da nake ta sannan bayan haka na in mutum ya zan yana son cin amana akwai yan daloli haka da aka dan za a yi ka shafa mutum to ne ba wahala to wannan abin da da abin da nake ta da nan kenan amma da cikin abin da na gani da ido na sallah ba ta da wani babban matsayi a gaskiya a iran sallah wannan da kuke gani kamsu salawa sallolin nan biyar da na za ka ga wato ni da akwai sadda muna kwana arba'in da bakwai a cikin tehran amma ni dai ban ji kiran sallar sahiya ba to jama'a kafin mu tafi da nisa ka fahimci wannan magana kaga shi ya halarta ya je ba wai ni ne yanzu nake ba da labari ba ni ban taba zuwa iran ba 97 ne za su yi wani taro na musulunci ko 98 wanda har gwamnatin kasar nan ta tura da wakilai na aika da passport ɗina lokacin aka hana ni visa kaje ka tambaye su me yasa aka hana albani visa ba su son kaje ka ga sirrinsu domin abubakar jibrin da sun san abin da zai musu kenan ina gaya muku ba za su kai shi ba in kuma sun kai shi za su kashe shi daga can wannan shine matakinsu don haka ka fahimci wannan da kyau ka tabbatar da cewa shi fa da ya je ne yanzu yake cewa sallah ba ta da muhimmanci a wurinsu kwanaki arba'in ya ce bai taɓa jin kiran sallah ba arba'in da bakwai kwanaki arba'in da bakwai jama'a yanzu zai yiwu a tudun wadannan da ba a ce gwamnatin musulunci a tudun wada ba zai yiwu ka kwana arba'in da bakwai baka ji kiran sallah ba to kiran sallar asuba kwanaki arba'in da bakwai a ƙasar da ake cewa ƙasar musulunci gwamnatin musulunci amma ba a ji kiran sallah asuba ba jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu ƙasar saudi arabia ko baka je baka ji kiran sallar su a gidan rediyon su ko gidan talabijin ɗinsu to amma kullum ƙoƙari ake a lalata maka wancan wurin a nuna maka ga inda musulunci ake yin shi can to shari'ar musulunci kenan ba za a ainihin damu da sallah ba wadda sallah din nan dama Allah yake cewa wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in sallah din aba ce wadda ta zan ainihin mai matukar girma sai dai ga waɗanda suke ainihin masu tsoron Allah ma'ana masu tsoron Allah ne kadai suke iya tsaye da sallah to kaji bari mu bar ainihin wannan malami don ya ci gaba da bayyana mana irin abubuwan da ainihin ya je ya gano ina fatan mun gane a shi'a da muke son wance a wando a kasuwa kusa san akan watsa makaza malamin kana malami musamman ce limamin juma'a kake kamar wadda hali irin daukar da sun kai ma za su ma tarbo irin na kamar minista haka ko ma wani wanda ya wuce zinan da za ka ga irin tarban da ake maka da wurin da za a ajiye ka da wanda ake hannu da kai amma tare da haka za ka ga duk inda ake kai ku za a kai ku wajen malamai wai kokarin su wanke muku kwakwalwa su tusa muku wasu abubuwa amma duk malamin da aka kai ku waje ne kamin ya fara magana da ku sai an faɗa masa cewa a kamar mu a lokacin da guguwa na tashi nan Najeriya wasu na ɓata jefa ba maban masu da jiragen yakin su da iska babu abokan gaba suna cewa wato akwai eh, shi a Najeriya akwai shi a Najeriya da sauran a wannan lokacin wanda marigayi mana bukar bin Allah ya gafarta masa ya masa rahama har ya mutu kun sai na cewa babu shi a Najeriya saboda a wancan lokacin abinda a shi a Najeriya Abubakar Jibril Abubakar Tireta shi kuma wani Abubakar kuma ya san shi a ya san Abubakar Jibril ya san Abubakar Tireta saboda aka sai tsere ya tsaye da daga cewa shi a Najeriya domin wanda kun ka san wato kiristanci an ka ɗaya kurus akwai sauran ne to haka shi a an ɗaya da zafin sahabbai babu shi'a ni an ɗaya da zafin sahabbai babu shi'a wanda a a dole ne zaki zagi sahabbai ka'ida ce a safiya dole ne mutum ya yi miyagun kalimomi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka a wannan lokacin idan mun ka tafi an kai mu ga malami a Iran an kai mu garuruwan su da dama sun mai sa su kurum su sura su da sauran wurare abin da ake fara cewa za a faɗa malami to wannan wa mukhalifi wato mukhalifi wato ba ba shi'a bane wato in saɓani ne da ya zafi harisanci wato larabci ya sarƙo a ciki in sai nika dumma da kan aka masa da ake mukhalifi ce ma abokin ta ta kaga mukhalifan nan mu ake ni ba kuma nan zane sai ga bayanin da za a yi mana ƙoƙarin da ya nuna mana muhimmanci wato rasibanci shine ci an ci yana wata ran mun je wani ma wajen wani malami wani mai katon zai mai haka kuna mana yana ta gwagwada mana wai muhimmancin rafidanci wato ƙesa habbai bayan mun fito na ce abokin tiyata ka san gene suna ne ce ka san gene abu ne mai ƙara ma datti da kwarjin ne ce na ce amma ka san yau da na ganin gene malamin ga ya ce kama kakani ce wala kamar kinkin nan ta kwakwa ta Najeriya wadda aka zuwa da kullum yace Ya ce yace ne saboda duk wanda zai ƙoƙarin soke gene Abubakar sabbin. Umar al-Faruq Usman ibn Affan zai urai ne da gemen shi da buroshin shi shana da gemen shi da tsinka kwakwa ta kurmi duk ɗaya ne garan shi zai zama haka waɗannan mutane suna ba ta lokacin su ne domin yana da abu ne babu wanda zai bar sunna ya shiga shi a sai wanda zan jahilin sunna ne wannan dai haka dai abin da nake yin sannan bayan haka na in mutum ya zan yana son cin amana akwai 'yan daloli haka da aka ɗan za a yi ka sha mutum ko ne ba wahala to wannan abin da ɗan abin da na ke da nan kenan amma da cikin abin da na gani da ido na sallah ba ta da wani babban matsayi a gaskiya a iran sallah wannan da kuke gani kamsu salawa sallolin nan biyar domin za ka ga wato ni dai akwai sadda mun na arba'in da bakwai a cikin tehran amma ni dai ban ji kiran sallar sahiya ba ban ta ba sallar sahiya amma ni dai ban ta kiran sallar sahiya ba wanda da mazhaba ahlus sunna duk garin da ba a kiran sallar sahiya ya halatta a yake wannan shine sannan bayan haka nan an shekara kanin kuma ne ya mutu gwamnatin Iran da suke ta musulunci ne shekara ta nawa shekara ta nawa da kahuwa tambaya ba ku san ko shekara nawa ta yi kanin kuma ne ya mutu yau wa goma ko shin kun san hakku mai ne ya mutu babu masallacin juma'a genan ne a Tehran ko kuma dai a akalla inda muke juma'a ban sani ba ko akwai can wani wuri ba a sallah ciki ne amma a jami'ar Tehran nan ne muke ake yin juma'a wajen mutum miliyan akwai juma'a da zan wajen mutum miliyan da yana halarce ta kamar da wasu jaridu na buga amma liman gashi kuna kallo kamar hukun idi kamar wurin idi ba a gina masallaci ba duk shekarun da goma shin wata irin wani irin musulunci ne ba a gina masallaci inda kuka ga wani gini mai tsara mai kwalliya mai tsawo haka to kabri ne in dai ka gane kan gini to kabri ne sai dai ka kusa da kabri nan an iya bada wani sunan masallaci amma dai kabri shi an ka dauka karatun. abubuwan da ke dan hoto ya ce kafirci ne zuba abubuwa kuɗi bisa da kabri wannan kamar sunna sun ka ɗauke su. wannan dai abinda nake yin ta kenan da ɗan kaɗan da wanda nake tunawa da cikin dai mas'alar su siyasa ita ce gaba kamar da an ka sani da shi'a suna gabatar da takiya akan takwa za a ga malami yana shan sigari ba shi ana cewa ga aya ne la wa ne hujjatul amma ga sigari ga hannu amma kuma za a gane shi wani lokacin da shan ɗubai da wando ne da a baya ya azabi sa da rawani in yana ta da ka gane shi wato gashi malam amma da ya kuna ta in ya ɗebe rawani ya alƙar ba bature ko da zanzaro da zanzaron shi ma Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan Malam Bakar Jibril kenan limamin ainihin masallacin farfaro da ke ainihin Sokoto jama'a kun ji shaida daga waɗanda suka je suka gani waɗanda aka so su da ke malamai su ɗauki dakon shi'a to amma in ba ku manta ba ya wata magana ya ce wanda duk ya san sunna ba zai yi ya karɓi shi'a ba abin tambaya to yaya aka kenan zazzaki ya karɓi shi'a saboda bai san sunna ba bai san sunna ba su ko su farfaru da yake sun san sunna su dai dama an ce shari'a ne don haka suka tafi da suka je suka gane shi'a ce sai suka gaba zai yi su karɓa ba to don haka sai ka lura kaji har Khomeini ya mutu inda ake cewa gwamnatin musulunci a babban birnin jihar babu ainihin masallacin juma'a ko kuma kamar yadda malam ya ce ƙalla a wurin dai da ake tsaye da sallar juma'a sai dai akwai masallacin a wani lungu can inda ba a sallar to shin jama'a wannan fada da shari'a ne ko ba fada da shari'a ba wani irin faɗa da shari'a ya wuce a ce masallacin juma'a wanda nan ne dandali na da'awar addinin musulunci a ce musulmi ba su da wannan kuma gwamnatin iran ba ta da kuɗin gina masallaci ne su da shi to amma kokarin suna da kuɗin amma kokarin ɗabbaka wannan abin da kuma ya rubuta musu cewa sallar juma'a ba wajibi ba ce a waɗannan zamun nan sai dai wajabcinta a matsayin zaɓi yake ko ka yi ta kuwa kai a zahar wato in ka so za ka iya yin sallar juma'a ƙememe in ya so sai ainihin ka a zahar, in kai zahar din nan ta ɗauke maka wanda wannan yana daga cikin